وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل mutanenka sun ƙaryata da wannan Alƙur'ani alhali shine gaskiyar da babu shakka a cikinsa kuma daga wajen Allah yake ka ce da su ya wannan manzo ba ɗora man nauyin kula da ku ba ni ba kowa bane face maimako gargaɗi gabanin zuwan azaba mai tsanani